Alhaji Abubakar mai ramri ko kana ganin lamarin ya kai yadda shugaban ƙasa zai ba da wannan umarni a yanzu? Alhaji Garba ai duk wani shugaba da ke shugabanci na gari idan jama'a sa mabiya bayan su ba su jin daɗin zama ai dole hankalin sai tashi tunda shi shugaba ne na jama'a mai adalci to ga ba adalcin ba a gaskiya ai dole hankalin sai tashi. To amma menene kake ganin ya dace a yi da ba a yi ba? ai ni ma gani na yana ga kokarin da suke yi ya kamata a kara a kai don jama'a da yawa suna ganin gazawa wajen kokarin da suke yi kuma su kansu jama'a ya kamata yanzu mu dinga taimakon kanmu da kanmu wa'annan 'yan ta'adda fa cikin mu suke cikin jama'a suke dole wasu sun san su suna da 'yan uwa suna da iyaye to idan ana rufa musu asiri ana koye su za su ci gaba da ciwo jama'a mutunci kamata jama'a ma su tashi su taimaka wa shugabannin tsaron nan kun ga labari ba ga labari da muke da shi ga wani ba da da shi ba ga shi ga shi ga shi a dinga faɗakarwa ana gawa su wannan jama'an tsaro a taimaka musu da bayanai da su ma za su taimaki jama'a da aiki. Wasu masu lura da lamuran tsaro a Najeriya na ganin kamar su jami'an tsaro ba sa ƙaunan kishiya da za su rika taimaka musu. Ba ka ganin gaskiya ne? Ai abin da na faɗa kenan. za a dinga ba da jawabai ne su wannan mutane rundunoni da suke ba ba lallai sun suna nan nasu yancin kai ba haɗa kai za su yi tare da jami'an ne tunda su suna wakilin jama'a to duk wani labari idan suka samu sai su je samu jami'an sun zo ga shi ga bayani da muke da shi to sai a haɗa kai a aiki tare sai a samu zaman lafiya. A wani lokaci can baya kana cikin masu son ganin an farfado da 'yan sandan ciki sosai ko kana na kan bakanka 'yan sandan ciki na da wata rawar da za su taka wajen tabbatar da tsaro a wannan zamani? A wani gani na wannan ka ya gaza. Ya kamata a samu 'yan sandan ciki su ma su shiga cikin jama'a. Su ma suna taso bayani suna ba wa abokan aikin su wanda za su aiwatar da wannan bayani. Kaga jama'a sun ba da bayani su kansu 'yan sandan ciki sun ba da bayani an haɗa kai to abubuwa za su tafi yadda ake so. Amma dole fa sai an samu 'yan sandan ciki. dole wannan har yanzu na kan bakana ya kamata a same su. Gwamnonin wasu jihohi sun sanya dokokin kisa kan duwan ɗan ta'adda ko masu garkuwa da mutane. Ya kake kallon wannan mataki? To, su kansu gwamnoni ya kamata su tashi saye su taimaki shugaban kasa su taimaki kuma jama'arsu. Su ma ya jama'a suna da wanda za su kawo musu bayanai, su ma suna ba shugaban kasa sannan suna ba manyan shugabannin tsaro. tunda gwamnoni su ce shugabanci a kasashen su kowane jiha gwamna ne shugaba ya kamata shi ma yana da nasa jawa da sami shi wannan labari da zai zo ya ba jami'an tsaro ya taimaka musu wajen aikinsu. Alhaji Abubakar Mai Ramri muna godiya da samun wannan tattaunawa.